yau ne ba a yi mai amadu dare ka karfasa da gungulun kashin da ado a ka hatuwa dare ka zaya jage mako Allah da niya duniya,

da da ba da so ba da ba ai ba ka yawa ko de ka in gaba da yamma kudu da arewa an san kai ne sardauna mai kwana kyauta saboda mai wawa eh, amadu

na ba ma aikata wannan jisun suna ba. Sani Alhaji Musa ɗan ƙwairo. na ne ga lokaci ne ina a zakwata ina kaduna ina a ina kaduna mun tafi sakwato tare da gamuje ya je ya yi ban kwana da buwa ya yi da yan uwa ne amadu sai ya hulite umra amadu ya dawo da umra sai allah ya ṣe àbí Allah. عيش أبينا الهادي موسى دويلو كتب واقع أمد ذكر ويجدو دفا بل جلوكتي كاسم قوة بل جلوكتي أمد سدي ملكي يا لك جماعة ذكر نتالى دكايبا لا لا نتالى دكايبا ko gobe tare da kai bayana ba abirani ya jar arewa amadu abin da kai na jariya haka fa wani kaza da na da ana tunaka amadu ji gamba allah Ganji dangware ganji dangware gode allah gabarta gode allah gabarta Yo, da, da, da, Muhammadu Allah da ya ji Muhammadu Allah da ya ji Baba ta wuce baya adda saura yanzu a samu wani kamata ba tsoro ba kare a zuci. Ya gwada ji kan yabu, Amadu ya gwada ji kan yabu na ji. Amadu ya samu duniya ya kawo gwada ya samu duniya ya alheri ya yi ka kanne ya yi ka yaya ya yi ka bare ya yi ka barewa da talakawa ran a da ƙarshe biyu da ya ci amadu ne kuka ne ne tuna Allah ne masa murna da wala ta anji fara shahada ga musulmi don ba illa ne ba yau da yau Allah ya taimaka mu zai yaya Allah kalaje mu kama bakon mere Allah ya taimaka Muhammadu bakon mere na ya bada Muhammadu bakon mere na ya bada girma kuma gwamnan jihar Alewa dan kwailo bai da mai ba kuma gwamnan jihar Alewa baba a ida eno majelema ta majelema uba loba baba a ida eno amadu ka da ka jabare no yo jaga da te ka ba te amadu ba da ga lo ka ti za ga za ga ka ba te amadu ba za ma ne ka ne ba yo jaga baba